بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نعم سيدة ولدرس من تفسير القرآن من جرمه duka cewa lokacin da zamu ba da hutun sallah mun ce za mu dawo karatu ne bayan sallah da tashi uku to amma ganin yadda abubuwan darussan suka yi yawa muka ga wannan lokaci idan muka ce za mu ba da shi abubuwan za su sun sai mana a lokaci guda kuma rayuwa ba ta da amincin haka ne to tun da mun samu sarari mu gabatar da duk abin da ya samu Allah ya samu gashi darasin da muka yi na ƙarshe a cikin tafsirin mu mun kwana a ƙarshen suratul ankabut abinda muka karanta a cikin daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kure Allah ya yafe mu Allah kuma ya saka albarka a cikin rayuwar mu yau sha Allah za mu tashi a farkon suratul rum suratul rum ita ma sura ce mai makkiya kamar yadda muka sha lalatawa duk lokacin da aka ce sura makkiya ce to galibin darussan da suran take zuwa magana ne akan tauhidi abin da ya shafi kaɗaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya suratul rum tana karantar da mu cewa alqur'ani tabbataccen littafi tabbataccen littafi ne da Allah ya saukar da shi ma'ana babu kokonto akan alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah Allah ya yi bayani a cikin suratul rum waɗanda suka ɗauki tafarkin gaskiya da waɗanda suka ɗauki tafarkin ƙarya da kuma makomar kowanne ɗaya daga cikinsu zuwa ƙarshen suran Allah ya tabbatar da alkawarinsa da ya yi ma waɗanda suka yi imani da Allah cewa Allah zai taimake su. Ƙarya da waɗanda suke tare da ita Allah zai lalata al'amarinsu, Allah zai tabbatar da al'amarinsu ba za su samu nasara ba a cikin rayuwa. Allah ya samu dace, Allah ya albarkace mu. Sai Allah ya ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله

Allah yana buɗe farkon surorin Alƙur'ani da irin waɗannan harufa ne domin ƙalubalen tambayi da tabbatar musu da mu'jizar Alƙur'ani. Allah yake ta rum an yi nasara an yi galaba a kan ƙasar rum in ji Allah ta rum an yi nasara an yi rinjaye an yi galaba a kan daular rum fi adnal ardu Allah yake kuma an yi galaba ne a kanta dab da shiga cikin kasanta aka biyo ta har gida aka yake ta wa hum min ba'di galabihin sayyidun Allah yake amma su ma rumawa bayan galabar da aka yi a kansu Allah yake za su zo su yi galaba a bayan wannan rinjaye da aka samu a kansu jama'a muna fahimta Abdullahi ɗan Abbas ce, ɗaya daga cikin dalilan saukan waɗannan ayoyi na farkon suratun rum shine wani kumurzu aka taɓa yi tsakanin farisa da ƙasar rum a lokacin waɗannan dauloli guda biyu su ne manyan dauloli a sararin duniya su ne suke kama karyansu a bayan ƙasa wannan ta yi mamaya wannan ta yi mamaya sosai wani yaƙi ya tsarki tsakanin farisa da rum wadda farisa sai da ta har dab ta shiga cikin ƙasarsa ta yake ta kuma ta yi nasara a kan wannan shi labarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya babu a farkon sura to ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Allah ya ambata wannan kisar a farkon suratul rum duk da cewa dukansu biyu dauloli ne na kafirci to amma su rumawa kristoci ne su kuma farisawa maguzawa ne majusawa ne wuta suke bautawa lokacin da aka yi wannan yaki farisa ta samu nasara a kan ƙasar rum sosai larabawa da suke tare da musulmai a cikin garin makka sai suka dinga goranta wa musulmai abin da ya faru tsakanin farisa da Rum, suka ce musu kun ga abin da ya faru tsakanin farisa da rumi farisawa mutane ne da suke bautan wuta ba wani addini ba su kuma mutanen rum sun ce suna da littafi Allah ya saukar musu da linjila a hannunsu suna da shirya sannan sun ce Allah ya musu alkawari ba za a taɓa samun nasara a kansu ba. To idan kun lura ku musulmai ɗabi'unku ya zan iri ɗaya da ɗabi'un mutanen Rum. Yadda suke cika baki wa farisawa cewa Allah ya saukar musu da littafi kuma suna da annabi kuma suna da jagora kuma Allah ya musu alkawari gashi masu bautan wuta sun lallaka su to haka yadda kuma kuke da awar qur'anin da annabin da shiriyar duk ran da ta hada mu yadda rumawa suka suka kwashi kashin su a halin farisawa haka za ku kwashi han kashin ku a hannun mu masu bautan gumata jama'a mun fahimta wannan nasara da aka samu akan kasar Rum sai ya bakanta wa musulmai ne ba don wani abu ba saboda su shawa waɗanda suka kafirce ma Allah suna tare ne da farisawa domin salon abin da suke bauta abu ɗaya su kuma kristotin kristotin rum ko babu komai suna bin annabi isa alaihi salatu wassalam ko da ba direct ba amma dai suna raba kafa akan abin da suka harrafa na lissafin Allah jama'a kun fahimta to sai Allah ya ce sunan kwantar da hankalin su ma rumawa wa hum min ba'di galabihim sayaglibun su ma bayan galabar da aka yi a kansu za su zo su yi galaba su rama abin farisawa suka mutu kuma wannan galaba za ta faru ne fi a cikin waɗansu 'yan takaitattun shekaru albiku shine kirgin da ya tashi daga uku bai cika goma ba za su rama shekara hudu ko shekara biyar ko shekara shida ko bakwai ko shekara takwas ko shekara tara da cin su nasara za su dauki fansa su ma akan farisawa lillahi al'amuru min qablu wa min ba'du al'amarin da Allah ne baki daya kafin a yi rinjaye akan kasar Rum me zai faru kuma bayan rinjayen Allah ya ce duka al'amari ne na Allah wa yawma idin yafrahu mu'minun Allah ya ce a wannan rana mu'minai za su yi farin ciki su ma za su ji daɗi gwanon da Qurayshawa suka mutu akan nasarar da Farisawa suka samu akan Rumawa Allah ya ce su ma wa yawma idin yafrahu mu'minun mu'minai su ma za su yi farin ciki su ma su rama gwanon da kafiran Qurayshawa suka mutu bi nasrillah da nasarar da Allah zai ba akan farisa yansuru ya sha Allah shi ke taimakon wanda yake so wa huwa al-azizur rahim lalle Allah mabuwayi ne Allah mai jinkai ne dan kuwa mun fahimci tsabiyar da kike dukan su biyu kafirai ne amma dai waɗannan sun ɗan fi ma da ku domin su abin da suke bauta ba su suka ƙirƙira suka ce su bi shi ba suna da awar an aiko musu ne da aka yaƙe su musulmai sai ba su ji daɗin yaƙansu ba saboda waɗansu arna tsura ma guzawa ne suka yaƙe su zama kun gane? kun bai zargin? rumawa kiristoci ne amma wai ne ya sa musulmai har Allah ya ambata a Kur'ani sun ɗan ji zafin nasara da farisa ta samu akan rumawa duk da su ma kafirai ne kuma me yasa Allah ya ambata cewa ran da rumawa suka yi nasara a kan farisawa muminai da su yi farin ciki da haka wai saboda waɗannan sun ɗan fi kusa da musulmai akan waɗancan kun gane magana eh. wai waɗannan sun ɗan fi kusa ba fa naka ba ba fa naka ba wanda ya ɗan fi kusa da kai wai an fi so ka ɗan fifita shi akan na nesa da kai ko da arna ne biyu wai ka duba arnan da ya dan fi kusa da kai wani kuma sai ya bar musulmin da ya fi kusa da shi ya zaɓi arnan da ya fi nesa da shi kun gani misali kawai kwanan da ƙurai shawa suka musu cewa to gasan kiristocin rum su ma sun gama cika bakinsu. Allah ya saukar musu da rijira ya yi alkawarin ba za a yi ba za a yi nasara a kansu ba zai saukar musu da taimako irin wa'azin da suke yi irin wa'azin ku kenan to gashi yau Allah lallata su kuma duk da Allah ya haɗa mu da su irin wannan lallatawan za mu yi muku Allah ya ce musu nan kwantar da ku su ma rumawan za su rama in sun rama kuma za ku huce abin da aka gaya muku jama'a mun fahimta Allah yace wa irin ya yafrahu almu'minun a wannan rana mu'minai za su yi nasara za su yi farin ciki bi nasrillah da nasarar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ma rumawa akan farisawa yansuru man yasha Allah shi ke taimakon wanda yake so wa huwa al-azizur rahim lalle Allah magwari ne Allah mai jin kai wa'adar Allah yake kuma alkawari ne na Allah za su rabu Allah yana saba da ne yana ɗaya daga cikin abinda ya bayyanar ma shawa mu'jizar Alƙur'ani wadda sanadiyar wannan aya da yawa daga cikin sun zo sun musulunci wani abu ne zai faru daga nan zuwa shekara bakwai Allah sai ya ce daga nan zuwa shekara bakwai ga abin da zai faru da lokacin ya cika kuma ya faru domin musulmai ba su taɓa samun kansu a wani ƙalubale mai tsanani ba kamar saukan waɗannan ayoyi farkon suratul domin an riga an karanta a ƙur'ani wa hum min ba'adi galabihim libur, Allah ya riga ya ambata cewa rumawa bayan nasaran da aka yi a kansu za su ɗau fanta kan farisawa kuma yake fi bin isinin a tsakanin shekara shida bakwai ko takwas ba an ayyana ba saboda haka musulmai kawai sai su ya kaga shekara bakwai in ya wuce takwas ta wuce tara ta wuce ba shi kenan Qur'ani ya dace aiki ba tun da kashi an rubuta an ce za su rama ana cika shekara bakwai dot in ji Abdullahi ɗan Abbas kawai sai yaki ke girki da Rumawa suka kaɗo Farisawa sai da suka biyu su lungu-lungu suka lullika su. Abubakar zai samu abokin abokan jaɗinsa, ya ce yanzu ku ba ku yadda ƙorani maganar Allah ba ne? Ya ce yanzu ba ku yadda ƙorani maganar Allah ba ne? Ga shi kafin shekara da mai abin ya faru, an saukar da suran, an yi bayani a cikin suran, yau ga kuma lokaci ya cika abinda ƙur'ani ya ba da labarin ga shi yau ya tabbata a kasa. domin abubakar sai da suka yi wasu kamar tibet da waɗansu ƙurishawa har aka saka waɗansu awaki abubakar yi su gida gida ya ce yanzu kuma bai da gaskiya mai to ga farisawa sun kwashi kashinsu a hannun rumawa kuma duk ran da Allah ya haɗa mu haka za mu kwashi kashin Allah ya ce wa yau mutane ya farabul mu'minun a wannan rana mu'mine za su yi farin ciki bi nasrillahi da nasarar Allah kaji Allah zai ambace shi nasarar Allah duk inda kaga nasara daga wajen Allah ne duk inda kaga nasara daga wajen Allah ne shi yasa idan aka ce shekara ashirin da uku aka yi ana saukar da alkur'ani amma shekara goma sha uku farkon nan tauhidi ake ta karantar da mutane sai karfe ne ake karantar da su abinda ake karantar da su kenan daga lokacin da mutum ya sha madarar tauhidi rayuwa ta zo shi daga lokacin da mutum ya fahimci mahalicinsa ya fahimci tsarin Allah ya fahimci komai a hannun Allah yake wallahi ko ido ba a buɗe mishi to na ne mana duk abin a hannun Allah yake saboda ka nasara ta Allah ce kar wani ya maka barazana akan nasara nasara ta Allah ce nasara Allah yansuru man yasha'u kuma yana taimakon wanda yake so ne wa huwa al-azizur rahim Allah shi mabuwayi ne yakan kakari kowa yakan gagari komai abin da yake so shi kadai yake tabbata ar-rahim sannan kuma mai jinkai ne Allah yake wa'adallahi wannan alkawari ne na Allah Allah yayi alkawari rumawa za su ɗauki fansa akan farisawa la yuslifu Allah wa'adahu kuma Allah bai sa alkawarinsa ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله تمفي يوم المتعلم المستمر إن شاء الله يتي الله يجي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله يسي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما في يوم مثالي الله يسي بسجاري هكذا أما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أما سنسل تكي دبن رأيوان الدنيا إن الله نعم. وهم عن الآخرة kum gafilun Allah ce amma in game da lahira su ce Allah ce rafkanannu ne in ana maganar lahira a rafkane ne in ana maganar lahira ko zaman sallah bai iya ba amma idan duniya ce duk wata wayar da ake haɗawa a abu ma ya sani ya na zahiran min alhayatid duniya Allah yake sun ciki daban rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum gafilun Allah yake amma game da lahirar su iyamarsu makomarsu kwanciyan kabarinsu Allah ya ce rafkananu ne in kana so ka fahimci rafkanansa ka tada maganar lafiyar wa hum anil akhirati hum kafirun game da lahirar Allah ya rafkananu ne duk abin da ya shafi iyamarsa abin da ya shafi makomarsa Allah ya ce arafkane ki Allah ya samu gaci Allah ya mana muwafa to sai Allah ya ce أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الله يسمع ولم يتفكروا في أنفسهم وين في سبعي براس زونا في تناني أتكرر سبعي الله ميسا bayi ba za su zauna su zurfafa tunani Allah ya ce su kalli yadda Allah ya tsara abubuwa da yadda Allah ke gudanar da abubuwa ba ma kalaka Allah su samawati wal ardu wa ma bainahuma illa bil haqqi Allah bai halitti sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai ba Allah ke sai don wata manufa ta gaskiya wannan manufa ta gaskiya ita ce tauhidi shine mutum ya fahimci wa ne Allah sa wane ne ya kamata ya kada ya kashi da bauta wa ne ya kamata ya mai da al'amarin zuwa gare shi Allah ce ba mu halitti sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai ba Allah ke sai don haka in kuma fahimta a wannan ya tafakkaru fi anfusihim Allah ke don me yasa bayi ba za su zauna su yi tunani a cikin ransu ba da ka zauna Allah ke ka zulma ka tunani ma taraka Allahu samawati wal arda Allah ba bai halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da kasai ba illa bil haqqi Allah ke sai don a kadaita Allah da tauhidi dukkan waɗannan al'ayatul kauniya Allah ya samar da su ne domin bayi idan sun yi a kansu za su fahimci Allah shi ne Allah. Inna fi salawati wal ardu la ayatin lil samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun li qaumin yuqinun wa fi lati layli wan النهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون الله يسمي إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين للي cikin halittar sammai da kasai Allah ya ce akwai ababen ɗaukan wa'azi ga duk wani mu'mini wa fi khalqikum Allah ya ce cikin halittar ku ku kalli kanku Allah ya ce akwai aya akwai aya ku babu akwai aya ka kalli zubin da Allah ya ma dan adam wa laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim ka kalli zubin da Allah ya ma dan adam wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin da dabbobi da Allah ya zuba a bayan duniya ka kalli su ka san ita dukiya ba su bukatar ungozu maka zai ka aiki haka matar ka ce za ta je ta sa'adu ta zai ta dawo ta zai ta dawo ta ta dawo a ce kuma in aihuwan ya zo ta wuce ta kaje asibiti ka je da kalli dukiya da suke aihuwa ita ba ka zuwa au, a nan za ta yi cikinta a nan za ta aiki bayan minti sha biyar zuwa talatin su kama tafiya da ɗanta وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار تنزع وانتهي ده إن شاء الله في آية كبر واختلاف الليل والنهار إن كجد ما كتير يوم ده كبر يوم ده كبر يكشف لابن أفي آية كبر أفي آية كذي يوم ده كبر dare ya zo ini ta zo wallahi kar ka mutu idan aka bar ka da su wata ran kofar masallacin shine ake ce mishi at wa man nu'ammirhu wa man nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun wa man nu'ammirhu Allah ce duk wanda muka ba shi tsawon kwana nunakkisuhu fil khalqi Allah yake za mu mai da rayuwarsa ta zama upside down shine at-tankid yadda ka ga da idan kai tafu daya biyu uku sai an rike ka Allah ya ce mun baka nisan kwana wallahi sai ka haɗa da sanda ka yi tafiya da jiha واختلاف riski والنهار وما أنزل الله من السماء من da فآيا wata الأرض riyali. موتها وتسريب الرياح آيات لكون يأكلون to duka waɗannan al'ayatul ya ɗan uwa Allah subhanahu wata'ala ya samar mana da su ne domin mu tsinkari cewa sha'ani gaba ɗaya sha'ani ne na Allah eh al'amru kulluhu lillah dukkan al'amari al'amari ne na Allah ba wani wadda yake da iya sarrafa damar iya sarrafa kansa da kansa in Allah bai sarrafa mishi Allah ya sa kansa Allah yake wa ajalin musamman sannan kuma Allah ya sanya musu wani ajali kayyadadde wani lokaci yankakke wannan lokacin shine kashin alkiyama a lokacin kuma komai kan tashi aiki sama takan tashi aiki kasa takan tashi aiki rana da wata suna tashi a aiki wa kullu shay'in indahu bi miqdar wa kullu shay'in indahu bi miqdar dutse duk girman sa yana da iyaka wa inna kaseeran min an-nas bi liqa'i rabbihim lakafirun Allah yace amma tabbas da yawa daga cikin mutane game da haɗuwa da ubangijinsu Allah yace sun kafirci sun sun gamsuwa da tashin alkiyama sun sun gamsuwa da hisabi sun ki tsayawa su yi aikin da zai ba su kariya idan sun gamu da Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ce أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يسير أولم يسيروا في الأرض الله يسير من يهنا من زيتا الأمر كبادات ياو أبايا كتابات fa yanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim su ga yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kare Allah ki me yasa ba za su ya ba Allah ya ce awalam yasiru fil ardi ba me zai zai sa ba za su yawo a bayan kasa ba fa yanzu kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su ga yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kare su da Allah Allah ya cikin kalaran ya ce Allah ai ba sai mun yawon duniya ba a Najeriya ma wa'azin ya ce eh, wallahi rayuwa ka gane hakika ce ko ba hakika ba ce na rantse da Allah a Najeriya kawai wannan wa'azin ya ce Allah ya ce a wadannan sirrin abu me zai sa ba za su yawo a bayan kasa ba Fa kai kana فينظروا ladina min عاقبة su je su ga yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kare mana kanu a shadda minhum quwwatan Allah ke su waɗanda suka gabace su sun kasance masu ne mafiya ƙarfin jiki da ƙarfin tattalin arziki kanu a shadda minhum quwwa Allah ya ce waɗanda suka gabace su sun fi su ƙarfin jiki sun fi su ƙarfin tattalin arziki wa asarul arda ay haraful arda sun nome duniya sun tone ma'adinan da ke cikin kasa wa amaruha sun rayar da duniya sun ciyar da duniya gaba akfara mimma amaruwa sama da yadda mutanen da suka ciyar da duniya gaba inji Allah. a wajen da? Yanzu adawa, irin samudawa, inda za a tada su yanzu su dawo duniya. Idan sun ganku da waɗannan jefi a hannun su, aka kuma duniya ta ci ba? da nassin Qur'ani Allah ce damar da aka ba su a duniya Allah ce ko ba a ba su kai a cikin suratul saba'i ima Allah ce wa kazzaba alladhina min qablihim wa ma balagu bi ishara ma atainahum wa ma balagu bi ishara ma atainahum fakazzabu rusuli wa kayfa kana nakir wa kayfa kana nakir Allah ya ce wa kazzaba alladhina min qablihim wadanda suka gabace su Allah ya ce sun karyata wa ma balagu mi ishara ma a filabin Allah yake su fa abin da muka ba mu al'ummar ka bai kai 1 over 10 na abin da shi ne mi ishara ɗaya cikin goma Allah yake wa ma falabu su ba su kai ma sun rinci 1 over 10 mi ishara ma a filabin abin da muka ba wa rinci baka ji wa'azin annabi hudu ba a tabluna bi kulli ri'in ayatan ta'batun آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين بطشتم بطشتم جبارين يلي أتخذون من كل ريح آية تعبثون يبدو كل كفر يا إبالا يرى للشو تدو ليه للشو تبقى جنا تسيريون كوي دون وضع وتتخذون مصانع باكو da aiki sai rikan madatsar ruwa kamfani kamfani la'allakun tafdurun kamar za su tabbata a duniya kasan dai kamfanonin da har Allah yake faɗa sun yawa kasan dai an sun kamfanonin Najeriya yau gashi nan akwai ayyuka sosai to haka Allah ya ba su eh. haka Allah ya ba su a suratul an'am kamar kita makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum mun ba su ne a bayan ƙasa Allah ce wanda ku mu ba ku ba Allah ya samu rai Allah ya ce kanu a shan minhum hunkuwa, Allah ya ce su waɗancan sun fi waɗannan mutanenka ƙarfin jiki da ƙarfin tattalin arziki wa farin arza sun nome duniya sun bincike abin da ke cikin ƙasa wa amalwa sun rayar da ƙasa aksara mimma amaruwa sama da yadda waɗannan naka suka rayar da ƙasa wajen asu da bil bayyinat Allah ya sai dai manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyananu fa ma kana Allah bi yaslimuhum bayan sun kafirce Allah ya halakar da su ya azabtar da su Allah ya ce fa ma kana Allah bi yaslimuhum Allah ba ya musu haka dan ya zalunce su bane walakin kanu anfusuhum yazlimun Allah ya ce sai su ne suka zalunci kansu da kansu Allah yake Sun kana a ƙiba tallabi na a sa’o, Allah ya ce, sai ya zan ƙarshen waɗanda suka munana a su’a, Allah ya ce, sai ya zan mummunan ƙarshe. A su’a ta ne na al’aswau, usna ta annisi ne na ƙasar, Allah ya ce, ƙarshen su ba ta yi muni ba ne. da hausa ka ce ta yi mugun muni mummunan kashi sun makana a kibatar lalina a sa'u Allah ya ce a su'a sai ƙarshen waɗanda suka muna na aiki Allah ya ce sai ya zama mummunan ƙarshe an kazzabu a yakin Allah saboda sun karyata ayoyin Allah sun kifi da yawa Allah sun kifi sun kifi da yawa dokokin Allah wa kanu yastahzi'un Allah ya sun kasance suna masu tifgili da ayoyin Allah suna masu walakanta manzannin Allah sun tozartar da safan da Allah ya zo musu da shi yan kwa muna fahimta wannan ita ce sunnar Allah sun mata da akibatar tallafi a sa'u a su'a wato sunnar Allah ya Allah idan kai abu baki duk duniya ba wanda fi sai baka kariya daga mummunan sakamakon aiki Allah ya yi alƙawari idan kun kyautata za ku ga kyakkyawa idan kun na, za ku ga mummuna kai ko alkiyama dalilin da ya sa Allah ya ware wannan inin sukutun da guda ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا mun ware ranar alkiyama ne don mu saka ma waɗanda suka munana da mummunan sakamako wa yadda ziyar lalina asanu bil husna ya saka ma waɗanda suka kyautata da sakamako wannan ita ce sunnar Allah idan ka yi abun da ba kyau ba wata fasi da za ka shiga ta baka kariya daga hukuncin Allah. Ba wani ne gida da za ka yi ya baka kariya daga hukuncin Allah. Ba wata gwamnati da za ka shiga ta baka kariya daga hukuncin Allah. Kuma wallahi ko afka ka shiga in ya kayi alkhairi za ka zama lafiya. wallahi duk duniya ba ka saka yi ba daidai ba wai a samu wani ne gida da zai hana Allah ya walakanta babu shi wallahi tallahi babu shi wallahi tallahi babu shi kawai ka kyau kyauta za ka kyauta ka kyauta za ka kyauta amma wai ka ɗauka ko za ka saci kuɗin jama'a ko za ka cuci jama'a wai ka ɗauka akwai wata jam'iyya da in ka shiga asiri ya rubu na rantse da Allah ka jabinci Allah ne ka ga wannan satin cikin ko ubanka annabi ne wallahi sai an walakanta ka san dai wanda yake kima a kun Allah annabi ko to na rantse da Allah in kai wannan laifin ko ubanka annabi ne wallahi sai ka walakanta ba ku gani da Allah ya ma dan annabi ne ba eh shi ba ruwan ruwansa kawai in ka yi laifi babu ruwansa da waye ubanka in ka yi laifi babu ruwan Allah da waye ɗanka a kai kai ta yi ko ba kai Allah ba ba wata mata ce a Madina sai sata aka kawo ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce ya zarta mata da hukunci za a yanke hannunsa to ƴan manyan mutane ne sai suka ce to yanzu ya za a yi wannan abin zai zama fallasa wa yanzu. a ce a gidanmu a cikin wannan family akwai wanda ta taɓa sata aka yanke masa hannunta sai akwai matsala to ya za a yi ya ka tafi a ji a samu Sama? shi ne kamar ɗan shaɗe da abin manzan Allah ya ka ja ka samu usama ya ce usama yanzu ya za'a ya ce to bari da ya samu manzan Allah Abu Huraira ya ce ina kallon su suna magana da manzon Allah da ya fara ma annabi magana akan yi abuwa ko ana neman bin kafa akan wannan mata da ta yi sata ya ce sai na ga kalar fuskar annabi yana canzawa ya ce mishi usama a tashfa fi haddin min hududillahi usama a haɗa kai da kai a yi ma kuɗi wa Allah Allah ya saukar a Ƙur'ani cewa idan mutum ya yi a yanka hannunsa ya yi laifin a haɗa kai da kai za a zo a yi gurmutar wa Allah a tashfa fi haddi min hududillah annabi ya yace wallabi nafsu muhammadin biyadi wallabi nafsu muhammadin biyadi annabi ya ce na rantse da wadda ran muhammadu ke hannunsa wa kenan yace law anna fatimata binta muhammadin tarakat laqad fiye da yace kin ga wannan fatan wallahi idan na na fasu mani ke yau za a yi hannunta in ka addini musulunci ai yanzu da duk wa'annan da su da matansu da duk ƴaƴansu da duk suna sun kuku wallahi wallahi da duk an yanke hannu haka ne wallahi da duk an yanke hannu haba kai kuwa ana yanke hannu <laughs> a yanzu wasu sun da zaki ce ka zaune ya hango zai tsaye wallahi tsaye ne to musulunci kenan wannan shine hukuncin Allah kuma shine abinda Allah ya tsara wa zaki amma dai ka sani ba wanda zai iya ba kariya daga hukuncin da Allah zai maka kowane kuma babu wani wanda laifin da za ka yi kowane laifi ka iya zuwa wani ku ka fashe ka iya samun kariya ko akwai wallahi ba idan Allah ya kai mu jibi laraba ko za mu yi darasi da musamman a school of nas akan shugabanci a musulunci akan shugabanci a musulunci kaga waɗannan mutane wallahi rashin sanin su da Allah ya wuce da shugabanci. ba wai ba addini ba a kwata kwata Allah ne da shi yanzu don Allah idan kai Allah ya tsine maka albarka in duk malamin duniya sun ce Allah maka albarka shi kenan sai eh, aikin banza ne mu sai mun tsine muku ai wallahi ba ta lokacin mu ne ma mun tsine muku alhaji bari ka ji abin da Allah ya ya ne hadisi ne al-Imam Muslim ya rawaito na na Aisha hadisin Muslim ga shi ka duba riyadu salihina yana babin shugabanni azzalumai da suke jagorantar mutane Aisha take sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wannan addu'ar fi baiti tace a ɗaki na annabi ya ce Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah man waliya min amri min amri don Allah jama'a annabi yace Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati shay'an yace ya Allah duk wanda ya samu wani jagoranci akan al'ummata shay'an dukkan man waliya min amri ummati shi'a Allah wanda ya zama shugaban kasa akan al'umma Allahumma man waliya min amri ummati shi'a wanda ya zama gwamna akan al'umma Allahumma man waliya min amri ummati Allah wanda ya zama sanata ko dan majalisa akan al'umma ta Allahumma man waliya min amri ummati Allah wanda ya zama head master ko principal akan al'umma fa shakka alaihi sai ya cuce su fa kuku alaihi annabi ya ce Allah ka tusa shi a matsala to kai kana jin addu'an ba ta barbata ba ka kai bane mu yau shi ma za mu tsaya mu ba ta yawun bakin mu akan shafa shafa ga annabi ya maka addu'a annabi yace man waliya min amri ummati shay'a duk wanda ya jagoranci wani bangare na al'ummata fa shakka alaihi sai ya kuntata musu ko ya cuce shi fa shukku alaihi Allah ka kuntata mishi addu'an za ka kama shi ko ba za ka kama shi yadda ka san alkur'ani gaskiya ne haka addu'an gaskiya ne na rantse ne Allah uban sa ne zai ba shi kariya daga wannan addu'a ba mu sai mun bata yawan bakin mu annabi Muhammad ne ya addu'a ko kana jin maraka kama kabari annabi ya ce Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati shay'a duk wanda ya jibanci wani abu akan al'ummar ya zama jagoran sponsor ne ya zama jagoran director ne ya zama wani shugaba akan su fashakka alaihim annabi yace sai ya cuce su Allahumma yace ya Allah fashkuk alaihi Allah ka jefa shi a matsala don Allah kuna ganin addu'an nan zaka rubo ba ta karbu ba shi yasa aku dalar ta ku je ku ga karshen su ba. ana wannan shi ne shugaban menene sakataren wane ne in ka zo ka sani wallahi kafin ku rabu da shi a duniya sai ya ɗebe ka ƙarya ne wallahi sai Allah ya walakanta shi wallahi sai Allah ya walakanta shi annabi ne mishi addu'a yace kuma wa man waliya min amri ummati shi'a duk wanda ya jibanci wani al'amari na al'umma ta fa rafaka bihim sai ya tafiya musu sai ya tikar su fa rafaka bihim Allah duk abin da ya sa gaba ka mishi sauki a ciki ina kun ji addu'a to mu wannan addu'a ma ba ta ishe mu ba har sai mun ce maka wani abu ai wallahi wallahi in dai jama'a za ka cuta in dai jama'a za ka cuta na rantse maka da Allah za ka je jira sai ban fara da su Allahu akbar hadisi ne muslim ya fitta hadisi Zan mu zo mu tattauna akan wannan tafiya annabi yace ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iya babu wani mutum ma min abdin babu wani bawar da kowane ne ya sar'ihi Allahu ra'iya da Allah zai shugabantar da shi akan waɗansu mutane ya mutu yauma ya mutu ya zan kuma ran da zai mutu wa huwa gashin li ra'iyatihi yana mai haƙinkan abin da yake shugabantar ya mutu yauma ya mutu ran da zai bar duniya wa huwa gashin li ra'iyatihi akwai kuɗinsu a cikin akawun ɗinsa illa harrama Allahu alaihi wa sallam annabi ce wallahi Allah ya haramta mishi aljanna na rantsi da Allah ma min abdin yastar'ihi Allahu raqiya babu wani bawa da Allah zai bashi ciwon waɗansu mutane ya mutu yau mai ya mutu kuma ran da zai bar duniya wa huwa gashin lirriyatihi a samu akwai wani zalunci da yama abin da yake jagorarsa illa harrama Allah alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai haramta mishi to don Allah malam wanda ka san annabi yayi wannan addu'a kai za ka yi wasa to malam na farko ba za su yi karatun addini ba ba za su je inda ake karatun addini ba in kaka sun ja malami za su gurɓata shi in kaka sun ja malami ba wai tsakani da Allah ya dinga musu nasiha yana gaya musu gaskiya bane su ma suna so ya zo ya tsaya su kamfen ne a wajen wa'azinsa iya kasan ta kenan ya kasance kenan in ka ga malami ya bi na rantse da Allah to karshe yayi ban kwana da rabon kai za ka san su ne ba manufar su bace da jara. idan kaga sun nemi malami to suna da interest ne a kansa shi kenan da kin da ya kwana ɗaya biyu uku sai ku yana ta ai Allah ya ce tutil mulka man tasha'u yau tanzu bil mulka bi man tasha'u Allahu akbar shi yasa idan kuna tare da malaman ku dinga taya su addu'a eh ku dinga taya su addu'a ku dinga taya malaman suna addu'a waɗannan miyaku da su suke kwana da su suke tashi damuwarsu yaya za a yi wani shi ma ya fi wallahi tallahi saboda ka dole sai kuna tsaye malaminku da addu'a Allah ya tabbatar da su akan digadigan su haka ne a ah, to ustaz yana dan malamin primary sa yana dan daukar dan dubu ashirin dubu 15 biyar ya zo ya ga dubu ɗari biyar ba shi kenan ba shi kenan Allah ya tabbata Allah ya tabbata ma lafiya Allah ya tabbatar da mu akan digadigan mu gobe Allah ya kai mu akwai darasin da za gabatar a wani masallaci a nan hanyar salata to sai da sai kuma mutane bayani Allah ya samu dace za mu yi darasi insha Allah akan cutarwa da amfanarwa duka hurumin Allah ne Allah ya tabbatar da mu Allah ya sa albarka a rayuwar Allah ya sa mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم akwai ɗan nasiya don Allah da muke so mu gabatar da ƴan uwa waɗansu yadda suke mu'amalantar alƙur'ani tsakani da Allah akwai wadatantarwa yadda mutane suke zuba alƙur'ani a ƙasa yadda waɗansu ma ake cewa ma rubutu ne za ka suna yi a cikin alƙur'ani mutum ya ɗauki bironsa ko fensirinsa ya yi rubutu a cikin alƙur'ani tsakani da Allah akwai wadatantar alƙur'ani da cikin haka don Allah ya uwa a cikin alƙur'ani bai dace haka ba ko sallah da ayi ga wajen da aka yi domin ajiye alƙur'ani ka ajiye shi amma ba daidai bane alƙur'anin nan a ce a ko ina kana zuwa ta ajiye shi ko kuma ana tsallake shi da waɗansu abubuwa makamantan irin waɗannan wannan babu ladabi na Allah tsakani da Allah akan haka don Allah su tsaya ba daidai bane a ce a dinga baza alƙur'ani a ko ina babu kimantawa Allah ya samu dace Allah ya samu dace Assalamu alaikum